alaihi wasallam ya ce man sa'ala aljannata salasa marrat faqalat aljannatu allahumma adkhilhu aljanna duk wanda ya daga hannu haka yace ya Allah ka sani a aljanna ba ɗaya ba ya Allah ka sani a aljanna nawa ya Allah ka sani a aljanna nawa ita kanta aljannan da kanta zata taya ka roƙon Allah ya sanya ka a cikinta wa man istajara minan nar salasa marrat faƙalatin naru Allahumma ajirhu minan nar duk wanda ya roki Allah ka tsare ne daga wuta sau uku in ji annabi ita kanta wutan ne za ta taya ka roƙon Allah Allah ya tsare ka daga shiga cikinta duk wanda ya shiga wuta duk wanda ya shiga wuta ai ƙarshen lalacewa ya kai matuƙa ai ko a duniya ne aka je ka a furzin kowane mutumin kirki ne ke tafiya furzin a'a ko ba haka bane yawwa ita rayuwar duniyar nan ana ƙara ta lokacin shiga irin rayuwa ne na lahira Allah ka tsare mu daga wuta rabbana ya ubangijinmu innaka da tudkhilin nara lalle ya Allah duk wanda ka shigar da shi cikin wuta faqad akhzaytahu haƙiƙa ya Allah ka kai makura wajen tozarta shi duk lokacin da aka ce yau ka shiga wuta yanzu kana zanne a cikin familinka ko wasu mutanen da kake jin kunyansu a duniya irin mutane na alfarma wanda kana jin nauyinsu don Allah idan wani ya zo ya sharara ka da mari a cikinsu mai maka ai ko da budurwa yake hira wani ya zo ya ce kai sai wanke ka da mari ai ya gaba da kai haka ne shi yasa mun don Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi duk abun da zai haɗa ka da matarka wala tadrudul wajh kada ka bugi fiskan matanka kar ka kuskura kamari matarka in ji annabi wala tuqaddih kada ka muzanta matarka wani haka kawai kullum sai ya muzanta matarsa dala dubata wani hancinta kaman kofan gari kai ka gana ka to don haka fiska na daga cikin mutunci da ya fi ko ina kima a jikin dan adam that is why cikin bautan Allah babu inda bawa ya fi kusanci da Allah sai ya ɗauki fiskan mai darajan ya maka ta ƙasa sujjada kenan ba manzo Allah yake cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih fa huwa sajid inda bawa ya fi kusanci da ubangijinsa shine in yayi me yayi sujjada haka ne yayi sujjada to don haka fiska abu ne mai kima mai daraja to nan wajen ana iya nuna maka irin yanda duk wanda ya shiga wuta ya zama wulakantacce wa malin zalimi na min ansar su azzalimai ba su da wanda ya taimake su in sun shiga wuta babu